Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد bismillahi rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau talata kuma tare amin ne zai kasance tare da kowa wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su ba wanda gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu wanda suka hada da duniyar mu a yau mu koyi harshen farisanci tarbiyyar iyali da kuma shirinmu na karshe wato afirka a yau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 Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato karfe 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 19 kilo da 15,320.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 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da lama sauraro kuma ga Mushtaba Adam dauke da labaran duniya. labarin duniya da farko ga kanunsu. an yi wata sabuwar girgizar ƙasa a ƙasar turkiya majalisar ɗinkin duniya ta fitar da bayanin yin tir da sake gina wasu matsugunan Yahuda 'yan share wuri zauna a haramtacciyar ƙasar isra'ila shugaba bashar asad Nasiru ya kai ziyarar aiki ƙasar oman to yanzu ga cikakkun labarun an yi wata sabuwar girgizar ƙasa a ƙasar turkiya kamfanin dillancin labaran reuters ya nakalto cewa girgizar ƙasar da aka yi a jiya da marici a yankin andakiya ta kai daraja shida da 6.4 kuma an ji ta sosai a ƙasashen syria da lebanon shi kuwa kamfanin dillancin labarun anatoli na turkiya ya bayyana cewa mutane uku sun rasa rayukansu yayin da wasu 213 suka jikata majiyar turkiyya ta ce cibiyar girgizar kasar dai ita ce garin samandaga da ke yankin andakiya kuma gine-gine da yawa sun zube tare da binne mutane a ƙasa makonni biyu kenan dai aka yi wata girgizar kasar a turkiya wacce zuwa yanzu ta ci rayukan fiye da mutane dubu arba'in. kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki matakin ƙin amincewa da gina sabbin matsugunan yahuda 'yan sharauri zauna a haramtacciyar ƙasar isra'ila a jalitin ne dai kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya fitar da wani bayani na yin tar da matsugunan yahuda 'yan sharauri zauna da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ginawa a yankin yammacin kogin jordan sai dai ƙasar amurka ta yi fatali da shi wannan dai shine karo na farko a cikin shekaru shida da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya ya ɗauki mataki irin wannan akan matsugunan 'yan share zauna da haramtacciyar ƙasar isra'ila take ginawa a yankin da ake riya cewa za a kafa ƙasar falastino a ciki bayanin na kwamitin tsaro ya kunshi bayyana damuwa mai tsanani da kuma ban mamaki akan sabon matsugunan yahuda 'yan share zauna guda tara da haramtacciyar ƙasar isra'ila take shirin ginawa sannan kuma da sake kara wasu gine-gine a cikin waɗanda aka gina a baya amurka dai ta ki amincewa da mayar da wannan bayanin ya zama ƙuduri ta hanyar barazanar amfani da hawa kujerar naki dama dai amurkan ta saba baiwa haramtacciyar kasar isra'ila kariya a kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya da hana fitar da duk wani ƙuduri akan zaluncin da take wa al'ummar palestino To kuna ta da radio BOH Hausa da ke ƙarƙashin Hausa TV daga nan Tehran. A ƙasar Burkina Faso ana murnar ficewar sojojin ƙasar Faransa. Ƙasar Burkina Faso tana mana kawo ƙarshen ayyukan da sojojin Faransa suke yi a cikinta. rundunar sojan burkina faso ta sanar da kawo ƙarshen zaman wato sojojin saba na faransa a cikin wannan ƙasar bayan makonni uku da gwamnatin rikon ƙwaryar ƙasar ta gwada rashin amincewata da ci gaba da aiwatar da yarjejeniyar tsaro da bangarorin biyu suka kulla tsakaninsu a cikin wata sanarwa da rundunar sojojin ta fitar a ranar lahadin da ta gabata ta bayyana cewa babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin burkina faso a rundunar wato da kuma rundunar sojojin faransa ta saba sun gudanar da wata kwarekwarar ganawa da kuma yin biki a ranar asabar 18 ga watan nan na fabrairu ta yadda aka soke tuta ƙasar faransa lamarin da ke nuni da cewa ayyukan rundunar sojojin faransa ya zo ƙarshe a burkina faso tun a cikin wata wasiƙa mai ɗauke da kwanan wata na 18 ga watan janairu ne gwamnatin burkina faso ta gwada rashin amincewarta da ci gaba da yarjejeniyar kasancewar sojojin faransa a cikin wannan ƙasa tare da ba su wata guda da su fice daga ƙasar wanda kuma bayan kwanaki mahukuntan faransa suka tabbatar da sun amince da hakan shugaban ƙasar siriya bashar asad ya kai zara aiki ƙasar oman shugaba bashar asad ya isa birnin muscat domin ziyarar aiki a kasar oman a jiya litinin sultan haitham ne ya tarbe shi kuma shugabannin biyu sun nufi fada ta albaraka domin tattaunawa rahoton da suke fitowa da kasar sun ce tuni ma dai bangarorin biyu suka buɗe tattaunawa dangane da abubuwan da suka shafi alakar ƙasashensu, da kuma wannan yanki na yammacin asiya kamfanin dillancin labaran oman ya ba da rahoton da ke cewa sultan haisam ya mika ta'aziyya da kuma jajantawa ga mutanen da ibtila'in girgizar ƙasa ta yi ajalinsu a ranar 6 ga watan fabrairu wanda ta kashe kusan mutane 45,000 a ƙasashen siriya da turkiya shugaban ƙasar ta siriya da ya gode wa ƙasar oman bisa ƙoƙarin da take na taimakawa wajen farfadowar ƙasar bayan girgizar ƙasa to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan dauki da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin na duniyar mu a yau. mu a yau. Bismillahirrahmanirrahim jama saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saurari a cikin shirinmu na duniyar mu a yau. Shin wanda a cikin sa mai kawo muku muhimman batutuwa suka shafi Iran da kuma duniya baki daya inda muke muku fashin baki da kuma kawo muku ra'ayoyin masana da malamai game da abubuwa mabambanta da suka faru a faɗin duniya baki daya. musamman a makon da muke bita da ma masu sun tare da mu kuma za su shi shirin amma kafin nan ga abin da aka tanadar mana a bisa faifai. madalla yanzu kuma shiga cikin kwalle shirin a yau shirin namu a yau shirin namu zai muku fashin baki ne kan ziyarar shugaban kasar Iran Ibrahim Raisi ya kai kasar China a makon da ya gabata da babbar tawaga da ke mara masa baya inda ya gana takwaransa na kasar China kuma aka sanya hannu kan yarjejeniyoyi guda 25 kana kuma aka sake bitar yarjejeniyar da aka cimma matsaya a kai ta tsawon yin aiki tare tsakanin Iran da China na tsawon shekaru ashirin da biyar. Hakika wannan ziyara ta ɗau hankalin masana a duniya musamman ganin yadda yadda dangantaka take kara yin karfi tsakanin kasashen biyu a bangarori daban-daban na tattalin arziki. A bangare guda kuma ta kara yin tsami tsakanin China musamman ma da ƙasar Amurka da wasu kasashen Turai. Akan wannan ne na tuntubi Dr. Tukur Abdulkadir shugaban tsangayar kimiyyar siyasa a jami'ar jihar Kaduna ke tare da Najeriya domin jin ra'ayinsa inda ya tambaye shi ko me ya yi fashin bakin sa game da wannan ziyara shugaban kasar iran ibrahim ra'isa ya kai kasar china sai ka da baki ya ce wannan ziyara da shugaban kasar jamhuriyar musulunci ta iran ya yi abin yabawa ne kuma ina ganin kalubale ne ga irin yanayin yadda siyasar duniya take karkata musamman aka yi la'akari da yadda ƙasar amurka take ɗari-ɗari da haɗin kai da ke tsakanin manyan ƙasashen da take ta sha a radun sai ta ga bayansu ƙasashe irin su ƙasar china jamhuriyar musulunci ta iran da kuma ainihin ƙasar rasha da sauran kananan kasashe waɗanda barazana da suke kallo ko kuma abubuwan da ta kira barazana ba su kai na abin da ta alakanta da waɗannan manyan kasashe guda uku ba kuma ya ce ga amfanin da ke tattare da haɗin kan da ke da fa'idar da ke tattare da shigan da ƙasar iran ta yi na ƙungiyar haɗin kai ta shanghai da kuma ƙoƙarin da take na ta shiga ƙungiya na brics wanda ya shafi kasar ya ƙunshi ƙasar afirka ta kudu india da brazil da china Uh, saboda haka ina ganin da rasha wannan ba karamin tasiri ne ba kuma abin da ya kamata sauran kasashe ko shugabannin kasashen da ba su yarda yancinsu ya zama raunanan ne a fuskar mamaya da danniyar amurka da zaluncinta ba to ya zama wajibi sauran kasashe su yi koyi da wannan kokari da ake yi musamman aka yi la'akari da cewa tun a baya kasar iran ta sa ta sanya hannu a yarjejeniya ta shekara 25 wajen tunkara wasu matsaloli na ci gaba na zamani wanda sakamakon takunkumin da ainihin amurka da kawayenta suka sa mata yakan yi wa al'amarin na kasu duk da ta yi kokari matuka a sauran bangarori na rayuwa mutane in ba mu manta ba kasashe irin namu ba su fuskanci kalubalen da iran take fuskanta ko kuma ta fuskanta ba amma ina ganin najeriya kwata-kwata kila eh, wutar lantarki na migawar kusan dubu bakwai ake magana ko dubu goma tsanani amma wanda ake amfani da shi ma bai wuce dubu hudu ba amma kasar iran ah, kusan tana tana samun wutar lantarki na migawar kusan sama da dubu tamanin wanda ina ganin cewa wannan kukan kuciya ne ga sauran kasashe masu tasowa musamman afirka da kuma waɗanda suke ganin cewa sai sun zama karnukan farautan amurka da yammacin turai ne za su iya samun ci gaba a kasashensu. su to da ƙarshe wani irin alfanu iran za ta samu a irin yajiyoyin da ta kulla da ƙasar china musamman ta yin aiki tare na tsawon shekaru 25 a ƙasar iran za ta amfana musamman tun da dama akwai rijijina na shekara 25 akwai wasu ayyuka na zamantakewa waɗanda na ci gaba na zamani wanda ƙaƙaba mata takunkuman da aka yi ya yi na ƙasu duk da tana matuƙar ƙoƙari amma ya yi na ƙasu akwai abubuwan da ake buƙata duk yadda kake duk ci gaban ƙasa to akwai abubuwan da kake wata ƙasa za ta buƙata daga wata ƙasa tsarin zamantakewa na duniya kenan bayan da za a ce ka wadatu da komai sannan aka la'akari da su kansu waɗannan ƙasashen kasashen masu danniya musamman yammacin turai karkashin jagorancin amurka ai yau kusan da bazar china suke rawa in aka yi la'akari da yanda ma'aikatu ko kuma ainihin abubuwan kere-kere da ake kawowa daga ƙasar china suka mamaye kasuwannin turai da kuma amurka har da kuma canada saboda haka wannan zai taimaka wajen karya lagon ainihin uh, wannan takunkumi da aka sama iran musamman ta harkar cinikinta na maganar iskan gas da kuma man fetur sannan kuma zai ƙara taimakawa tunda a yanzu akwai yarjejeniya da fahimta da aka samu wanda ba ma da kasar iran kawai ba na amfani da kudin kasar china da kuma kudin kasar rasha a wajen mu'amala saboda haka wannan zai kara taimakawa kasar iran wajen fita daga sharri da ainihin um, matsalar da ke tattare da takunkuman da aka sa duk da tana matukar kokari amma dai akwai na kasu da yawa da ya yi misali akan abin da ya shafi harkar ci gaba na harkar tashin jirgin sama na zamani jiragen sama na zamani da sauransu wanda kowace kasa akwai abin da take bukata da daga wata ƙasa wannan al'amari zai ƙara wannan yarjejeniya da kuma wannan ziyara da shugaban ƙasa iran ya kai da kuma la'akari da yarjejeniyar da tun kafin ya zama shugaban ƙasa aka sa mata hannu to yana ganin cewa wannan zai ƙara takaita matsalolin da sukan suke adaba ƙasar iran musamman wanda abin da suka shafi na zamantakewa na faɗi ɓangarori guda uku ɓangarorin abin da ya shafi sufuri na jiragen sama da sufuri na jiragen ƙasa waɗanda kowa ya sani ƙasar china ta yi ma kowace ƙasa musamman jiragen ƙasa fintinkawa a duniya tana samun kwangila a turai tana ballantana kuma sauran ƙasashe na yankuna na asiya ko afirka sannan kuma ƙasar iran bata idan har ya kasance cewa ƙasar china

za ta rika sayan ta musamman iskar gas tun da tana ɗaya daga cikin kasashen da suka fi ko ina iskan gas da kuma man fetur to zai takaita illar da takunkumin da ake yi ma aka sa mata wajen sayarwa ma sauran kasashe kuma dukkan wani harkar kasuwanci kasar iran za ta iya yi tare da kasar china ba tare da la'akari da in muka kalli abin da ke faruwa a sauran kasashe na larabawa su da yake ba su yunkuri na su yantar da kansu ta wajen dogaro da kansu ai kashi kusan 99 cikin 100 su ma abin da ake kerawa a kasar kasar china suke amfana da shi da sauransu saboda haka dama ce da iran take da shi wajen karfafa tsarin tattalin arzikinta da kuma kaucewa illar da takunkumin da ƙasar amurka ta ƙaƙaba mata. To a gaishe ka Dr. Tukur Abdulkadir, masanin kimiyyar siyasa a tsangayar kimiyyar siyasa da ke jami'ar jihar Kaduna a tarayyar Najeriya game da gudunmuwa da ka bayar. ta masu ware da fatan an amfana kuma an ji daɗin waɗannan bayanai da dakta ya yi a nan zan jalin zamun shirin ganin lokacin da aka haɗe da kawo jiki sai a tarbiye mu a wani sabon shirin domin jin mu ɗauke da wani sabon maudu'in na daban amma kafin nan amma duk wanda suka tallafa shirin kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin yanar gizo to wwwtv 1ng a huta lafiya. thank you da yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi salisu katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی Bismillahirrahmanirrahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci. Da dala Ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na sattin inda za ku ji cewa a yau Muhammad da shi da wani abokinsa mai suna Saman wanda kuma Ba'irane ne suna tare a ɗakin karatu na jami'ar birnin Tehran inda a cikin wannan ɗakin karatu suka tattauna dangane da birnin arumiye wanda ɗaya ne daga cikin sanannun birane na iran domin jin yadda ta kaya tsakaninsu sai a kasance tare da mu a cikin shirin to amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. thank you برنن تهران اهل تهران متانن برنن تهران ارومیه برنن ارومیه دریاچه قورما دریاچه ارومیه قورمر ارومیه معروف سننه ko sananna nazdik kusa tabriz birnin tabriz bozorg babba bozorgtar mafi girma bozorgtarin wanda ya fi kowane girma labod ba makawa ta'atilat ranakun hutu ماهیگیری Kamun kifi. شما می روید کی کنا ماهی کیفی او ندارد شی باید آب شور روا می دندنن شری چه جالب دکه تروا یعنی واتو آنجا چن اصلا سم پرنده سنسو پرنده ها سنسعی وجود ندارد بابو سو کنار گیپنگ کنار دریاچه گپن قرما همیشه کودوشی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا شمال اریوا جنوب کدو آنها می روند سو سنزوا مدتی ونی در لوکچی آنها می مانند سو سنز ایوا اطراف گفه اطراف دریاچه گفن قرمه سرسبز کوری شر درخت ایتاچی باغ لمبو ها لمبونا میوه kayan marmari. Poras. Cike da. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari tattaunawa da ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Saman a cikin ɗakin karatu na jami'a. شما اهل تهران هستید؟ نه من اهل ارومیه هستم در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است؟ بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است چه جالب یعنی آنجا اصلا ماهی و پرنده وجود ندارد؟ نه ماهی ندارد ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند؟ نه آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند اطراف دریاچه سرسبز است؟ بله، آنجا خیلی سرسبز است. پر از درخت و باغهای میوه است. To madalla yanzu kuma sai a saurari wannan tattaunawa kamar yadda ta gudana tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Saman amma da fassarata a cikin harshen Hausa. شما اهل تهران هستید؟ کی مطمئن برنن تهران نه؟ نه من اهل ارومیه هستم آه نی مطمئن ارومیه نه ارومیه کجاست؟ اینانه ارومیه در شمال غرب ایران نزدیک تبریز دریاچه ارومیه خیلی معروف است a arewa maso yammacin Iran, a kusa da Tabriz, ƙoramar ارومیه سنن نچه سوسی دریاچه ارومیه نزدیک شهر ارومیه است قرمر ارومیه تنا قصد برنن ارومیه نه؟ بله دریاچه ارومیه بزرگترین دریاچه ایران است ای ƙoramar ارومیه ita ce ƙorama mafi girma ایران. لابد شما در تعطیلات برای ماهیگیری به آنجا می روید. تبس ارانکون هوتو کی که تفی ka دومین کامین نه دریاچه ارومیه ماهی ندارد چون آب آن خیلی شور است. آه ƙoramar arumiye ba ta da kifi domin kuwa ruwanta yana da gishiri sosai چه yani anja aslan mahi wa parande wujud nadarad? Da دقایق tarwa, hakan na nufin a can kwata-kwata babu kifi da tsuntsaye? na mahi nadarad. ولی پرنده های زیادی کنار دریاچه هستند آه بابو کیپی اچن اما سنسای دیوا اکویسو اگیپن قرامر آن پرنده ها همیشه کنار دریاچه زندگی می کنند ودنچن سنسایان اکو دیوشه سنا رایوانه اگیپن قرامر؟ نه آنها وقتی از شمال به جنوب یا از جنوب به شمال می روند مدتی کنار دریاچه می مانند آه سو لوک سنده سکی تهو و دگا اره و زوا کدنچی کدگا کدنچی زوا اره و ونی دل لوک شکرن سکی و اچان اطراف دریاچه سرسبز است گپن قرامر کره بله آنجا خیلی سرسبز است پر از درخت و باغهای میوه است ای چن کره چکه دا اتاتوا دا لمبنان کاین مرمری dai yadda aka ji a cikin tattaunawar da ta gudana tsakanin saman da kuma muhammad an ji cewa arumiye ɗaya ne daga cikin garuruwa na iran wanda yake da wata ƙorama wadda take da tsohon tarihi a yankin gabas ta tsakiya baki ɗaya wannan ƙorama a kowane lokaci tana cike da ruwa amma mai ɗanɗanon gishiri duk da cewa tsuntsaye da suke fitowa daga wasu yankuna na iran hamma daga wasu yankuna masu nisa suna zowa wannan ƙorama lokaci zuwa lokaci amma abin ban mamaki a lokutan sanyi da dusar ƙanƙara ke sabka dusar ta takan sabka a cikinta amma ta yanke sai ta narke a lokutan zafi kuwa wurin yana da iska mai ƙanshin ruwa wanda hakan ke jawo mutane da dama daga sassa daban-daban na iran suna zuwa wurin domin shakatawa ta a masu lokacin da muke da shi ya kawo jiki dole anan za mu dakata a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin a ne abdullahi salo ka sanake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. madal yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da muhammad awal kunya tarbiyyar iyali masu saurare barkamu da warhaka kuma har yalla mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali musamman kan hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tuba don tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga rajon biyu hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. a cikin shirin namu yau za mu ci gaba ne sauraron allah muhammad sa'id jagoran hadasa da fasal propagation da ke binin kanan dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai za su amfana da shi allama zai soma ne da batun tsoratar da yara allama bismillah bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala muhammadin wa ali muhammad tsoro ga yara yana daga cikin matsala mafi muhimmanci da take damun duniya ana tsorata su saboda rashin karfi kuma sukan zamanto wajen yaudara saboda karancin wayo suna gaskata manya a dukkan komai cikin sauki za iya samun fasiki zai ce da yarinya jiki shagon canke da ko sai bita. sai ya cutar da ita cutar wadda ba za ta gogu ba har ta mutu a rayuwarta sau tare wani fasiki kan samu yarinya mai talla ya ce ta shigo ta kawo kayan talla ta kawo su cikin ɗaki shiga ta cikin ɗakin ya haifar mata da nadama da bugin cikin da hatta mutu yana damunta a rayuwa hadari babba na tsoro shine kange yara daga motsawa da ɗaukar nauyin rayuwa da nisantar da su daga wuraren da zai zamanto sun samu kamala da rabauta a rayuwarsu da yawa mutane suka kasa cimma hadafinsu saboda tsoro ya hana su motsawa kuma da yawa tsoro ya sanya mutane suka zama a shirye suke su ɗau dukkan wani kaskanci domin kawai su kubuta da dukiyarsu da rayuwarsu Tsoro wani hali ne na rai da yake faruwa sakamakon jin rashin aminci sai sanya mutum ya kasa motsi ya kasa aiki har ma ya kasa magana da kare kansa duk da cewa tsoro bai kibanta da wasu jama'a ba ko wasu nau'i na mutane amma da yake magana mukan yara ce zan fi karfafa kan yara ne alamomin tsoro sukan iya zamantowa girgiza da rawar jiki da canjawar launi da fuska da gumi da shiga halin damuwa mai tsanani da bushewar baki har harshe kasa magana da ƙara da ihu ba tare da an niyyar yinsu ba domin neman taimako da rushewar ƙarfin jiki da rasa ikon motsi da ɗaukewar lumfashi da tsananin bugawar zuciya da kuma hari domin kare kai ko Hawa da baya da gudu da jin rashin karfi a jiki ko gajiya mai tsanani ko fashewa da kuka ko lokaci guduwa zuwa ɗakin uwa ga yara ko lullube fuska da hannaye a lokacin da alamomi suka zamanto a baɗininsa sun yi tsanani to yanayinsa zai canja gabobinsa za su yi nauyi ko su yi rauni ko jin nauyi a kirji ko zafi a zuciya ko karancin ƙarfin hankali da rasa menene matakin da za a ɗauka ko samun dagulewa a fahimta da riska al'amura kuma idan yi tsanani yakan haifar da abubuwan da za su iya sanadiyar wata lafiya ko taɓa tsarin bacci da makamancin wannan tsoro yakan samu mutane ta fuska daban-daban akwai wanda tun da aka haife shi a bisa ɗabi'ar halittarsa da samuwarsa matsoraci ne a nau'o'in tsoro wani lokaci yakan iya zamantowa a bisa ɗabi'ar mutum an haife shi da shi ko kuma ya zamanto ya same shi ne sakamakon nau'in rayuwar da ya yi yaro yakan ji tsoro idan ba shi da madogara musamman ma ya tashi ya ji ba kowa a gefensa ba babarsa da yakan yi iya kuka sosai yakan ji tsoron sauti mai ban tsoro yakan ji tsoro idan ya rasa daidaito a cikin al'amuransa yakan ji tsoron faduwa ko jin zafi ko abubuwan da in sun same shi zai ji zafi ko ramuka masu zurfi da rijiyoyi yakan kuma ji tsoron da yake na sake-saken zuciya ne da kuma sake-saken tunani kamar sauwar wani abin tsoro ya biyo shi wani lokaci kuma idan ba shi lafiya yakan ji tsoro tsoron ya tsanani har ma wani yakan ce zan fa mutu masu raro kada ku shafa shirin na zuwa muku daga nan sashen hausa na biyu hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan tsoratar da yara da fatan iyalai za su amfana da shirin yakan ji tsoron kada ya ji ciwo kada wani abu ya same shi wanda zai yi mishi illa yakan ji tsoron kwari ma ya danganta tsoron yakan zama kala-kala har yakan yi tsanani ga wasu kwari kamar kyankyaso ga 'ya'ya mata wani lokaci tsoron na dare ne wani lokaci tsoron na rana ne tsoron rana yakan zama sakamakon yanayin lalacewar yanayi sai ji tsoron kada wani ya dake shi ko ya masa izgili ko kuma kada ya cutar da shi amma da daddare yakan ji tsoro sosai daga duhu don haka bi wurare masu duhu sukan razana shi da firgita shi kuma tsoron yana zamantowa na bai daya ko kebantacce. ko lokaci wasu gwaraza ne amma sai mu samu suna tsoron kyankyaso ko bera ko jaba idan manya ne wani lokaci har ma sukan yi tunanin tsawa da walƙiya ko aljani da ifritai ko wasu dabbobi ko mutanen da suke ba san su ba sai dai duk da wannan tsoro wani abu ne wanda kan sa mutum ya ɗauki mataki da menene ya dace nan gaba me kuma kamata ya ɗauka domin maganin wannan abin da yake jin tsoro sai wannan ya zama sanadiyar ci gabansa tsoron rashi tsoron talauci tsoron rashin abin da ma zai ci zai iya shashe fara tunanin yadda ya kamata ya samu nan idan ya samu tunani mai kyau to ya yi kyau wani lokaci yakan fada tunani mummuna ta kan kai shi ga ɗaukar kayan mutane don haka ake san lura da sanya ido matuka da tattaunawa da yaro da sanin abubuwan da yake jin tsoro da kuma bashi mafita a kansu kuma kowace marhala ta rayuwa tana da tsoronta marhalar shekara ɗaya biyu uku hudu duk tana da nata nau'in tsoro marhalar shekara hudu zuwa bakwai da nata marhalar shekara bakwai har zuwa goma sha biyu da irin nata sannan marhalolin baya ma da irin nasu saboda tsoron baya rabuwa da mutum har girmansa za mu ga yaro karami yana tsoron komai kare mota duhu kowane abin tsoro ne a wajensa wannan kan karfa gare shi yana shekara ɗaya biyu uku sai dai wasu abubuwan zai fara ji tsoron sai yana girma yayin da yake shekara hudu biyar shida bakwai idan ya je shekara bakwai zuwa sha biyu yakan ji tsoro sosai a makaranta daga dukan malamai ko da yake aka kasashen har girma saboda kasashe ne wanda yake ana da karancin sanin haƙƙin ɗan adam da kuma sanin hukuncin ubangiji na haramcin duka kowane iri ne yakan ji tsoron dangi da yayye da makota da dukkan wanda zai dake shi saboda ya yi kuskure ko mai kankantarsa yakan ji tsoron a yi mishi fada ko a zarge shi da yin wani abu mara kyau musamman ma a shekarun da ba zai iya kare kansa ba wanda sai dai a tilasta shi shiru ba ma ba shi damar kare kansa yayin da wani abu ya faru sai dai girma sa da zamansa saurayi yana rage wasu horon musamman tsoron duka da sauransu da zai ragu daga mutane daban-daban idan ko aka zama samari aka girma to a lokacin yakan ji tsoron mutuwa da rayuwa da tsoron rashin aiki da tsoron ubangida na aiki da tsoron keta mutuncinsa ko yi masa sharri ko tun asirinsa na wani laifi da ya yi da tsoron samun yankewa alaka kyakkyawa da wasu abokansa a dunkule muna iya cewa tsoron kala-kala ne yana iya zama na halitta yana iya zama na makaranta kamar malami jarabawa masu discipline yana iya zama yana jin tsoron abin da zai shafi lafiyarsa masu rashin lafiya da mutuwa da zogi da ciwo tsoron famili kamar tsoro saboda abin da za a bashi na aiki da umarni ko suka ko fada ko duka ko kora da tsoron wanda yake shafi na tattalin arziki ne kamar tsoron talauci da tsoron abin da ya shafi al'umma kamar tsoron al'umma da irin takurawar da mutum yake samu saboda an fi shi karfi tsoro na halaye kamar tsoron yin zunubi ko kuma rashin samun mutane na gari da zai abota da su daga cikin yara da tsoron da ya zamanta tsoro ne na ruhi kamar tsoron wulakantawa ko samar da rashin amintuwa da rai ko samun raurawa da firgici da makamancin wannan wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga shi ya fara bude sabbin kundaye daidai kash lokacin ya cin mana a maimakon sashen hausa na biyu hausa da kenan nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hada sassafa islam propagation da ke birnin kanan dawo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awar kunya da na gabatar bayan na shirya nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu madala yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau afirka a yau gabatarwar shirin afirka a yau ran ɗaya ga watan sha biyu na wannan shekara masu sauraro barkamu da hutawa da kuma fatan kwanan lafiya tare da yan uwa da abokan zama sannan har ila yau barka mu saka sanuwa da ku a cikin wani sabon shirin afirka a yau wanda a cikin sa ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan shafi nahiyar afirka a yau cikin wannan shirin za mu taɓo batun nan ne na 'yan kasuwa da sauran al'ummar najeriya suke kokawa da matsalar rashin kyakkyawan sadarwar intanet abinda suka ce na kawo musu cikas wajen biya da kuma tura kuɗi musamman idan an yi sayayya dukkin wannan shiri da ni awul kuya zan gabatar duk da shige tafi can jama'a kasuwanni 'yan kasuwar sun ce hada-hadar ta ja baya sosai sakamakon karancin kuɗi a hannun jama'a da kuma wahalar da suke sha wajen tura kuɗin idan an yi sayayya domin tattauna wannan batu mun gayyato malam mustapha inu khalifa wani masanin ilimin kabli da ba'adun kwamfuta a garin jos ta jihar platon nigeria don jin shin menene wannan intanet din ko kuma menene wannan data? da ke son zama kadan garan bakin tulu a fannin waɗannan bankuna. Wato shi intanet wani network ne ko a ce wani wani tsari da ya da ya connecting din wato ya haɗa network kanana kanana wato inda zan yi shi a takaice kamar in kana da layin waya suna wannan layin naka network banki suna da tsarin su suna sunan shi network kasuwanni na da manhajojinsu manyan shaguna manyan masana'antu manyan 'yan eh, kasuwa suna da manhajojinsu wato wanda ake kiransu kamar eh, programs kenan wanda duk wa'annan din an haɗa su guri ɗaya wannan shine ake kira intanet wato haɗa su guri ɗayan alal misali shine zai sa bankin kan ya zama ya haɗa da layinka na waya layinka na waya zai iya accessing kuɗinka wato za ka iya transferring kuɗi ko ka biya kuɗi ta daga bankin ka daga layin ka na waya za ka iya siyan abu a wani babban shago ko wani babban kamfani kai oda da layin waya kan tunda yana hada da bankin ka sai ya kai payment su turo maka to a takaice intanet din ya hada network ne daban-daban shi ne sabani yadda mutane suke tunanin intanet wani abu ne a da samaniya da yake a'a intanet network ne kanana-kanana a malamin fa wani lokaci akan ce mutum ya sai intanet misali kamar a cikin wayanka za a ce kana so ka aika da whatsapp amma baka da intanet sai ga wayan bata aiki menene wannan shi da inda kake saya data kenan kake nufi ina ga wato shi data kamar access ne kana siyan lokaci ne mustapha ita wannan datan ya take kuma ta wane ne kuma ya ake ake yin da har ake sayarwa eh, ita datan nan wato kaman kaman yadda zan sa maka datan ka fahimta shi ne ko in ce masu fahimta shi ne shi datan nan kaman wato kaman a ce makulli ne da haka access na shiga intanet ne kuma su masu sai da datan nan kamfanoni ne manya-manya na duniya ana subscription ne wato ana siyan datin daga gonsu kasan shi kansa intanet na da manyan kasashe na duniya ta wannan data ko wannan intanet din da sha'anin aikin bankin duk ba mutane matsala yanzu haka eh, wato shi sha'anin banki wanda ake kiran shi e-banking ko e-transaction ko e-payment wani bangare ne na intanet wani bangare ne mai zaman kanshi na intanet wanda ya kawo abin da yawanci in aka ce mu globalization a nan kasashen afirka ko kasashe masu tasowa mun fi ganin ci gaban intanet ta harkar banki ta dunkule guri daya yanzu ka shiga banki a sauri za ka shiga intanet ka je wani babban shago a dubai ko china ka ga abin da kake so ka klikin eh ina son abu kaza bankin ka ka saka wasu nambobi kawai bankin ka su biya mata ka kayan ka izo bayan wani lokaci to shi bankin system din a afirka dai ko ce nan najeriya shine inda nan da nan muka ga mene muka fahimci ma me internet za ka je atm a kofar wani banki da ba naka ba ka saka katin ka ka danna lambobi ko ka cire kuɗi e bankin ne za ka ji pos ka sa katin ka a wani shago ko ka danna lambobi ka cire kuɗi shi ma e-payment ne za ka biya school fees din makarantar ka ka je complex of ko daga namban eh, handset din ka ka biya makaranta kamar university shi ma dai is part of e-payment so inda mu dai a nan za mu gane ne ainihin intanet ta shafi kowa da kowa ce duk da dai ba ta iya kwabarin ƙasar gaba daya ba wanda wannan yana da cikin matsalar da aka samu yanzu akwai wurare da za ka ji ka samu jiha babbar jiha sosai ka samu a local government kusan kashi saba'in babu banki kwata-kwata a cikinsu da ma magana atm din ake babu ma bankin mutanen ba su da account din kwata-kwata shi yasa nan da nan ana cewa za a koma cashless policy a najeriya kaga tsarin nan da nan ya kusan kamar rushe haka saboda babu tsari ba a tsara abun ba tun farko duk kasashen da zafi wannan ya kan ba da da kowa zai iya shiga bankin system a koya mai yanzu haka a cikin layuka za ga transfer ma wasu ba su iya ba ba ma maganan su yi ba su ma iya transfer ba kuma an zo an tsaye da kuɗi an ce sai dai su koma wancan tsari ne wanda sabo ne a gare su. masu raro a nan ne kuma makawo ƙarshen wannan shiri na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu naka ba a yammakon bakonmu na yau malam mustapha ino khalifa wani masanin ilimin kabilar ba'adin kwamfuta a garin jos ta jihar plateau nigeria ni awal kunya da na shirya ni ke cewa sai wani jikon wai kare ya zub da tsamiyar kura. masu sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirin na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu za ku sake ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki har da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu yi ni lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh